Waɗansu mutane ne da ba a wada gane ko su wane ne ba suka abkawa wani gari da ake ce rungumawar ja'o da ke cikin ƙaramar hukumar mulki illila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya. Kilomita ɗaya kacal da iyakar janguriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Kilomita ƙasa ga goma takwas zuwa tara da hedikwatar gundumar birnin kwannin janguriyar Nijar inda suka je neman wani attajiri mai suna baba da masi wanda muka sadu da shi kuma ya bayyana muna yadda wannan lamarin ya faru. Alhaji Badamasi Runguma. To a bisa ga bayanin da zan yi dai ina fatan Allah ya ƙara tsarewa tunda Allah ya tsare dai ba a zubar da jini ba kuma ba a yi hasarar rayuka ba to shi dai nake fatan ubangiji Allah ya ƙara tsare mu. Eh su kuma waɗanda suke da wannan niyya ga rayuka su to Allah ya ƙara shirya ce su. Suna da bindigogi sun yi halbi shidda yanzu ka cinci bule guda kusan hudu wanda dai muka gani wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi suka mai da hankali sosai a kan wannan iyakar baya a kwanakin baya an lura da waɗansu jama'a da suka soma waɗansu ɗabi'u da hukumomin suka ce ba su lamunta da su ba har ma ta kai ka gudanar da taron tsaro na gaugawa a lokacin na jahohin tawa da doso daga jamhuriyar Nijar sai Sokoto daga tarayyar Najeriya. Shin waɗannan miyagun mutanen da su suka abkawa garin rungumar ja'o ba su ji ma kowa ba ita ce tambayar da ni alhaji badamasi da miyagun suka je nema a garin na rungumar ja'o a kowane suka buga yanzu haka ma akwai mata ta amarya wadda suka ma kashi ita koyo ma ranar yau da mahir na kata asibiti an ka auna ta aka dubi lahiyar ta aka ce jini na guge ma cikin ciki ba ta da wata matsala za ta samu sauki runguma jawo tana gabas ga kwani to wanda suka zo dai suna da yawa tunda akalla sun yi mutum goma sun yi mutum goma barayon tunda gabas ga gidana sun aje mutum biyu misalin karhe ɗaya da rabi abin yawa kana na dare a ba nisa tunda bai wuce kilo bakwai ko takwas ba nisa tsakanin shi da boda kuma bai wuce kilo ɗaya. mutanen da suka kubuta da kyar daga hannun waɗannan 'yan ta'addar sun gaya musu cewa za su koma a garin na rungumar ja'o nan da ɗan lokaci kalilan mai so a gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. wataƙila fa kai ka faɗa gargaɗe